ke kira muna jama'a yau ana murnar wannan suna na tumbuleke muna sauraron ki muna sauraron ki muna jin ki muna kuma kallon ki ga iyayen tumbuleke Allah ya kai a gaishe ki tsara maman tumbuleke a gaishe ki dama abin naku ne a gaishe ki hajiya sa a gaishe ki a gaishe ki hajiya zahara matan baba soja to muna zuwa hajiya a ɗan dakata muna kaɗan. San to hajiya dai amina kenan karfi amina karfi to eh, ka ce ka shaida mata gimbiya kirjin biki to gimbiya dai kirjin biki ta ce a shaida miki hajiya ne mata barka da ta ne miki barka da zuwa na kuma ji daɗi kwarai da gaske da ta anci gayyatar da ne mata ta ce to ta ji daɗi da kika anshi wannan gayyata kika zo wannan wuri saboda haka ga wannan ta nika da shi ta ce saboda haka ga leshi wak tirka shi aka ce kya samu ki dinga nika da shi tukuici sannan kuma ka ce ina maka sa uwar macizai barka da zuwa kuma ke ka sa uwar macizai ana maki barka da zuwa yanzu abin da nake so ka shaida ma jama'a to ka san an sha rawa mm. an yi juyi mm. an yi kari mm, har an gaji to yanzu kuwa an cire dangin goro sai an yayyafa masa dan ruwa saboda haka na ba da ɗan lokaci kowa ya ci abinci ya eh, cika ciki sannan a ci gaba da shagali. To jama'a ita dai uwar buki ta ce kowa ya wataya a samu a sama ciki wani abu ba dama an ce bayan an riga an ci kuma sai a zo a ci gaba da harka to ke daɗe kar dai manta da na san kira. <laughs> kaga abin mamaki jiya me ya samu ba kawai ina cikin tafiya sai na je na ga guri ya yi cuku cuku da me a shawo da karo da goma da samanja ake karo da goma yi da wasu da samanja samanja ba sun famu mijin bariki gaya miki nan da nan karo da goma ya kwashe samanja da mari ya sama da samanja ya kwada da samanja <laughs> <laughs> Kashin baki saman jai da kika san da da da da da da da mutum da ƙarya ba abin da ya ya Wallahi tallahi ƙarya ke. Kamar da Allah ai ka sanar sai da aka kirsa ta haka. Ah, aka murza ta haka. Aka murza ta haka. Murza ta haka. Ke ba da za ki je da kujera ɗan ki faɗi in faɗi. To ki sannan ai ni ban iya zawaro ba. Zawaro ai kai da kamar yadda kalin mutane kine musu tabi kina cewa wanga ya ce miki kaza wanga ya faɗa miki kaza to haka ka faɗa da haka. Har mutum ya ji ma da kike yin takama da shi shi ma ce ke ma. Miji na miji na kan kowa ya san mai Na ni ko ni yana iya ce min wani irin yaki ran ba da suka je wurin yaki. Miji na da irin da bai faso ba. Tunda miji na kowa ya san sa da ya tsaya da jirgin sama cikin ruwa. Ba a ba za ni miji na bai yakin banza ba miji na bai yakin banza ba ne karo da goma a kuma mai da dan baki da miji shi yasa ki mai za su saki oh da ma ce abin da kika kulla kenan ai sannan ke tsara miji naki ma yi tsoho dan Allah ki ya sarara ya kan duniya sai wa da shi an kai shi na da gidan samu mun rarra ba jama'a kawo maka kuɗi naira biyar amma ya ce yau sai ka yi mashi rawa bismillah ka gaya wa hassan wayam ya ce a shaida maka hassan wayam yau ne rana na horin ciki ya ce shi a gare shi ga kuma kowa mai son shi yau rana ce ko da yake wannan rana ya ce ko da yake wannan rana a cikin kaka allah ya aukar da ita ya ce a cikin kaka allah ya zo da ita ana ana girbar dawa ana girbar dawa ana kau da gero ana kau da gero ga kuma gyada ga kuma gyada ga auduga ga auduga yau ya ce to yau duk da dai ba fara daurin dawa ba. Ya ce duk da dai bai fara daurin dawa ba. In an tashi daga shagalin sunan nan. In an tashi daga shagalin suna. Ka ce na bayi dami biyu. Ya baka dami biyu. A ci gaba da wasa. A ci gaba da wasa. to wannan mai magana shine alhaji cinnaka ya ce ka dakata ka gaya wa tumbuleki ya yi gajan hakuri ya ce kai kanka tumbuleki a shaida maka ka yi gajin hakuri ba mu ne iyayen biki ya ce yaya ga iyayen ka zauna a wuri kuma yaro zai zo ya yi kace kace wurin biki ko gaya masa aka yi mun kasa ko an gaya maka sun kasa ne yana tuba ran kai dade ka tambayi mai kukuman nan alhaji hassan wayan aka ce a tambaye ka matansa nawa ne matanka nawa ne ai matan shi biyu ne ran kai dade biyu ne eh to wannan kowa a bata daidai to aka ce gashi an ba iyalan naka kowace guda guda wannan ma a sake ba su daidai wannan kuma a sake ba su daidai yaran su a samu ai wannan naka ne wannan kuma ni nawa ne ni na baka wannan to to wannan kuma dan gidan alhaji ya bani to saura da mai Allah sa ni ma a kai ni makama Ibrahim yau jifa shedan bai rama ba wannan a ba yaran to wannan kuma a ba yaran ka to wayan mu je zuwa bismillah muna zuwa muna zuwa hassan wayan a dakata kaɗan a ce ai he muna zuwa wannan mai magana dai a wala jadillali shi ke magana ba wayoyi ne ba <laughs> ranka ya daɗe a tsahir ta yi awala jadillali kuma sarkin dillalai shine awala jadillali shine sarkin dillalan dunnan garin gaba daya mhm. yace a dakata masa yana zuwa wannan biki namu ne ya ce wannan biki fa nasu ne ba shige ba ne ba shige ba abin da muka yau daidai ne duk abin da suka yi yau daidai ne domin su ne iyayen shi kan shi tumbule saboda haka na ba shi riga aska takwas ya ce don haka ya baka riga aska takwas da wandanta da wandanta yana ciki ranka ya dade kada ya mance da san kira kai fa kake eh ranka ya dade ga kudi kuma naira goma ya ce ga kudi kuma ya baka naira goma lahu a gare ka To, saboda me na bashi? Ya ce saboda me ya baka wannan alherin? Saboda ɗanmu matun buri. Ya ce saboda ɗansu matun buri. Allah raya shi. Allah raya shi. Allah sa. Allah sa. Maji maganar iyayensa ne. Maji maganar iyayensa ne. to kai kuma in za ka wuce ka zo gida ka ce mai ɗaki na ta duba cikin kandilanci ta ɗauko ma kwalashar da wando to Allah shi ƙara arziki Allah shi rufa asiri inda barguna suke ka zaɓi ƙato na shiga ɗari in ba haka ba kar ka sake da sanyi eh to lallai ranka ya daɗe Allah rufa asiri na gode to bismillah waya mu je ina can zan tura kunnuwa na yace yana can yana sauraron magana duk gaba ɗaya shine sarkin fawa manya-manya kenan kun fi ƙanana duk wanda ya tashi nan in gari ya waye sai ya yadda sannan kowa ya ci nama in bai yadda ba ka kai nama baki ba ko kihi ma suna amala sai ce ba ka ci ba kai duk ai ka gama faɗa duk abin da zan ci ran kai dade ah, ka gaya wa jama'a ya ce a shaida muku jama'a da kai kanka hasan wayan kamar yadda dillali ya faɗa ya ce kamar yadda shi kanshi sarkin dillalai ya faɗa da ya ce bikin nan namu ne da ya ce bikin nan namu ne to ba ƙarya ya ba ya ce to ba fa ƙarya ba ne bikin faɗa mu a fa ake yi bikin ɗansu ne shi ne ake yi yau yawwa to ko da yake ni ba haka na so ba ya ce to ko da yake shi fa ba haka ya so ba kuma duk da haka ba makara ba duk da haka dai ba a makara ba idan mai jego za ta fita arba'in ya ce to idan mai jego za ta fita arba'in a tafi kasuwa a tafi kasuwa na gayyaci dukkan mutane ya ce ya gayyaci dukkanin jama'a za a hau kaho. za a hau kaho. ranka ya daɗe ne ne mai hawa kahon ne ayo kuma ai sai an je za a gani eh to kuma fa lallai a ran na ni kai na ni zan marawa kahon to ranar nan jama'a muna da kallo domin sarkin fa ya alƙawarin cewa shi zai hau da kanshi shikenan muna da zuwa ga kuɗi naira ashirin ya ce ga kuɗi naira ashirin a ba shi makaɗin to duka zuwa wurin wayan ɗin yagwa ba haka kuma akwai rago guda ɗaya na ajiye shi in an tashi daga kiɗa a je a kama wani abin wato shi za a yanka da safe makaɗa su ci abinci da nan kada in saurin zarba biya, ban ji kasa ni Allah kai na tsayar maka da nama miya daga nan hasati daya to madalla alhamdulillah mu je zuwa hasan wayab to yana sauraron ka Wannan kuma mai magana wannan mai magana wato iyalan samanja ne a bariki mutuwa dole kenan da yake samanjan bai samu zuwa ba shi ya zo da kanshi to mun dai daɗin wannan abin arziki da ake buga haka yace to sun dai ji daɗin wannan abin arziki da Allah ya sa muka taru yau ana yi kuma mun ji daɗin da aka gayyace mu yace kuma sun ji daɗi da aka gayyato su aka ce su zo to ni zuwan kaina kuma da sako ya ce to shi fa ya yi zuwan kan shi ne sannan da sako yawwa to abin da ya sanci haka ya ce abin da ya sa ya ce haka shi samanje ya ce saboda wasu harkoki bai samu isuwa a yau ba samanje dai saboda harkoki sun yi mashi yawa kafin amma kila kafin a tashi mutanen bariki amma kila kafin a tashi ya zo to ni da na zo ya ce shi da ya zo to kun fasan halin soja ya ce to jama'a an fasan halin soja soja ya mallaki wani abu ba bai mallaka ba soja fa ya mallaki wani abu ba wai bai mallaka ne. amma a tambayi ba bindiga ba ne. a to amma a tambaya tsakanin ko shi san kira da yake titiri jam ba mishi kyauta ba eh. ko shi boyen mai waka ana da ana da bukatan irin kyauta namu na sojoji eh to an sai a fadi mu ji to bai dai wuce harsashi ba da bindiga in ana so sai a abin uzu billahi kai dai ka bata zance to amma ban sani ba kila shi wayan yana so bari mu ji gare shi ba na tashi ni ma na yahe ni ma na ya ce to to kenan, mm. to akwai wata akwai ke ta saman ja mm-hmm. to yanzu kai zance ya ce in ana so a kuma nemo kudin faci daga hannun wasu mm-hmm. in za a biyo a zo bariki a karba ko dai abin naku ba a ramashi ciki a to ai muna muna so ne wato mu rinka tura kanmu cikin mu ma fararen kaya eh, cikin farin hula saboda gane duk mun ɗaya ne yawwa to a ci gaba da wasa to ma zo ma an shi keken bismillah wayam ka dai ji kyautan da aka yi muna na harsashi na gode yara sanar bayan uwa Hassan to manyan sun tashi muna zuwa manya-manyan sun tashi wannan mai magana shine karo da goma kalacin safe manya-manya kun fi ƙanana ce ni ba ni a san mutum a san cinikinsa ya ce to shi fa a san mutum a san cinikinsa zan bude fili da takobi na ko kuwa ranka da da yawa guri to ko ni in koma gida to a wannan biki ni zan yi abin kirki ya ce to a wannan biki yana so ya yi wani abin kirki shi mai kiɗa ya ce kai kanka hassan wayan ba shi da abin zama ba ka da abin zama amma ga fatar damisa. Mhm, lallai abin kirki da na kamo ya ce to amma ga fatar damisa da ya kamo za a baka lallai fa abin kirki kam a'a kai kuma mai kiɗa ya ce ni kuma san kira haɗi mhm. jan manya-manya kumfi ƙanana dama an so mutum a bisa kan cinikin shi kura mai shiga gari da kirari cuta sun zauna sannan na sarkin bawa karo da goma kalacin safe gaishe ka karo da goma kalacin zaɓe. karo da goma to muna zuwa hassan wayan muna zuwa tukuna a ɗan dakata muna alhaji ranka ya daɗe abin na yi ne ya ce to a gaya maka abin na yi ne in ji alhaji cinnaka kuma yanzu aka fara ya ce kuma yanzu aka fara kuma yanzu za a yi yanzu za a yi ga rigar nan taka ce ni kaina eh. jama'a babu gudunmawan guda ne to hancin ni ba ni da hanci a gaishe ka nan to jama'a wannan ya tabbata hu a gare ni ni ma kuma da sai in je gida in sha miya ya ce ya bani wannan keken ya ce wannan keken an ba na ba wayan kai hassan wayan an baka ita kuma yanzu aka fara kuma yanzu aka fara yanzu kuma za a yi yanzu kuma za a yi a mu gani manya manya kun fi kanana Allah fa akbar na gode muna zuwa hassan wayan muna zuwa in ji cewa sarkin fawa muna zuwa in ji cewa sarkin fawa a dawo da keken nan tsakiya kana da magana ba eh to a dawo da keken nan tsakiya ya ce a dawo da keken nan tsakiya nan ka ce masu magana ya ce masu magana su suka ce su suka ce idan ka rena mai labari idan ka rena mai labari da kaga mai gudu da kaga mai gudu shine shine to ina alhaji tinaka ya ce ina alhaji tinaka shi nan bayan sai ya fito tsakiyar fili wai ana son ka a nan cikin tsakiyar fili an ba zai yi kyauta warware ba na bayar ya ce shi ba zai yi kyauta a warware ba manya kan ba su magana biyu wane mutum ka gaya masa abin wani da wuya ya nemi nasa abin wani da wuya wai abin wani da wuya ka nemi naka kai ka san kan zance mun ba mu san yadda abin yake wannan keken yace wannan keken duk garin nan duk garin nan kowa ya sani da shi eh to ni ma fa mun ba ido na ya so ya mun na san naka ne kauran baki nayi ka riga ni ka ga wuya na kamar ya tsinke tun da ake abin nan mm. ba wani he ba wani zancen keke duk wanda aka ba ka ya dawo da shi nan gun duk kayan da aka bar a dawo da shi nawa ne ta bashi dama kaɗan nake jira auren baki ne ai wallahi duk kayan da ake bayarwa nawa ne duk kayan da aka bayar nan nawa ne to kayan zan an yanka ta tashi duk an yi kyauta ƙarya kyauta ba ta yi to ai magana ta yi daidai jama'a an yanka ta tashi kyauta ba ta yiwu ba a'udhu billahi yanzu jama'a a ce duk wannan haƙilon da muke yi a tutan babu za mu tashi a'udhu billahi ka ce Allah wajen ƙauran baki ba yiwu ba harka bai harka bai yiwu ba na'am kace Allah wadan kwauran baki yace Allah wadan kwauran baki ni ya kamata in fara magana yace shi ya kamata in fara magana amma da na ji matashiya wannan keke yi mu yace amma da ya ji matashiyan da ya kawo keke yace dun nashi ne kayan da aka abin da aka baka ka dawo da shi nan ko ah. na ne a sa alhaji ya magana ka kawo kuma wannan keken ma na wannan subhanallah ka ko ni ne to kai da ko ni na bashi kayana ne na fasa kai din ne alhaji ya za ka mu haka ya hakuri ya baka ko ni ne wai to ku gama naku kai na to abin naku na ai na za a yi daga nan har sai illa masha Allah ai ni ba hmm? wani abin da za a yi Hassan wayan wasa dai ya tashi a ce an riga an birkice wuri jama'a wasa ya tashi an birkice wuri jama'a ku yi haƙuri muna zuwa ya haƙuri a don Allah ka yi haƙuri don Allah ka yi haƙuri ranka daɗe don Allah ka yi haƙuri manya ba su haka manya ba su haka fushin fari ba naka ba ne. keken lawa? so na dakata na'am babana ne sai na'am wato abin da nake so to aminin baba tungule ke da ya ce abin da yake so tunda yake wannan biki wannan nashi wannan biki wato dakata tukuna naji dakata tukuna abin da nake so da kai ya ce abin da yake so arziki ne tara mu nan ya ce tunda yake dai duk arziki ya tara mu nan ba tsiya bane wannan kuma daga iyaye na wa'annan kuma daga iyayensa sai yan uwansa sai abokanai saboda ka tunda yake haka eh, wannan abun ya faru ga haka ya ce tunda dai abu ya faru haka to da Allah da annabi don Allah da annabi kusan abin da zan iya bada shawara akai abin da zan iya bada shawara yanzu a kai sai dai su lallaba su je wajen ga hukuma yace sai dai ku je ga hukuma dan eh, wannan abin ya bi karfi na na kai magana ku eh, tafi ga hukuma su je ga hukuma je gurin hukuma amma na riga na bayar ai ko ka bayar ka ba ka ba da banza to yanzu mu na kuma to yanzu kai alhaji mu muna da magana yanzu wannan yauta na'am san kira na'am me goge ci gaba da kiɗa to ranka daɗe ma ho ci gaba ma ho ci gaba da kiɗa haka nan a fa yau eh, ya ci gaba da kiɗa ba mai to hassan wayan ni dai na'am ka ga hassan mm, a shaida maka wayan a shaida maka wayan muna zuwa muna zuwa wato kada ya karaya ya ce kada ka karaya ya ce duk wannan abin da aka yi yanzu aka fara biki a to mu ba mutum na hito da kan nairori ba ai ba mu ga ba su ko su je can su karata umma ta gaida aisha ka ce ga naira ɗari na bashi yace tauran kai daɗe yace kai ga naira ɗari lahu sun tabbata a gare ka an baka yana yana da zuwa tukuna kuma ga naira ɗari ka sa cikin ajiyar ka shi ko dija wani babban kyauta ai da ma sai masu yi yace ni kuma ga naira ɗari ya bani in sa a ajihuna ga naira ɗari kuma a ba yaransa naira ɗari kuma na yaran wayan ka gane ko eh, a ci gaba da wasa yace a ci gaba da wasa bismillah to yanzu muka san mun zo biki in gaskiya ta tabbata gaskiya eh. na kariya ba tare da wannan magana gaskiya ne hasan waya. sosai amma ba kowa samu abin yana da dama shagali wannan magana gaskiya ne Ya yaya aka yi tumbulege? Tumbulege aka yi? dama na riga na gaya ma mata na ce kaga matan da sai da aka yi mata guda ɗari sannan aka yi ta tsinken raginta ita guda ɗaya turka shi kaga mama uwan tumbuleke wadda ta rusuna ta yi abinta shi kaɗai mata tsinken raginta ban da shi ba ta da wani da abinta take takamaran ke daɗi barka da tasowa manya manya kumfi ƙanana na'am kafin ce komai to ta dai ce kafin ta ce wani abu jama'a sai a hakuri da muryan uwar gidan namu kun san sha'anin mata manya-manya ne a hankali suke magana duk jama'an da suka taru wurin ta ce to duk jama'a da kuka taru wurin ne musu fatan zuwa su iso lafiya ta nemi ku fata kun iso lafiya kuma yadda aka taru haka ta ce kuma yadda aka taru haka to Allah sa a tashi lafiya Allah sa a tashi lafiya ko da yake na dan shiga cikin gida kaɗan. ta ce to da ta shiga cikin gida kaɗan. saboda ka san yau ba dama ne. saboda kan cikin gidan ma tana da baki nan waje kuma dun nasu ne. to sai na ji har an yi wani dan abu a nan gurin kaɗan. ta ce sai ta ji wani abin da ya faru wanda bata ji daɗi ba. to Allah shi kyauta. ta ce to Allah ya kiyaye. amma kafin ce komai. kafin dai ta ce wani abu. Alhaji Hassan waya? Kai wayan kai kanka. ga naira hamsin a kawo maka ka sha coca cola a cika ciki ina maroƙansa ta ce ina yaran ka duk gaba ɗaya ga suna ai baya to su kuma ga naira ashirin su kuma ga naira ashirin a kawo masu to kai kuma barin baka naira goma ni kuma ni ai dan gida ne ran ke dade ai ko ban samu ba ba laifi to a ci gaba eh, ta ce to sai a ci gaba da wasa bismillah so ya ce wani abu muna zuwa ka gaya ma wayan gaya wa yau. A shaida maka wa in ji tumbu ne Yau rana ce. Ya ce yau rana ce. Ina murna ne. Yana murna ne. Ina so. Yana so. In shaɗe. Ya shaɗe. In kewaye filin nan. In markaɗa. Ya markaɗa. Abokaina. Abokanan shi. Na nesa. Da na kusa. Da na kusa. suka zo. Sun zo taya ni murna ne. Kada a zo. Kada a zo. Gurin dariya. Ba a yi dariya ba. a yi dariya Saboda haka. a cika ciki. Kuma wayan. ka gaya wa yau a shaida maka wayan in ji cewa tumbule ke yau rana ce ya ce yau rana ce ina murna ne yana murna ne ina so yana so in shaɗe ya shaɗe in kewaye filin nan kewaye filin nan in markaɗa ya markaɗa abokaina abokanan shi na nesa na nesa da na kusa na kusa da suka zo da suka zo sun zo ta ni murna ne yace sun zo ta shi murna kada a zo kada a zo gurin dariya gurin dariya ba ai dariya ba saboda haka saboda haka ya sha shagalinsa ni ma in sha nawa bisa بسم الله بسم الله اگر ہے کٹھو ملے گی کبا ہم تم ملے گی تو تھئی

Stop it! barka da isuwa Allah shiga Allah shiga Allah shiga ta malam barka da isuwa barka da isuwa kulmi Allah ya gata malam kulmi yanzu mutum nawa ne kai ai mutum uku da Allah ya gata malam eh Allah ya gata wala. su ne masu jiran ko eh. to yanzu yake mun zancen mutuwar dokin sa eh. ba komai ya mutu ya mutu Allah ya gata malam ya mutu yi shi an gama an raba sai an raba da malin sai da yake muna da shirwoyin da gara mu fara da wuri suwaye a sai a shigo da masu magana a wani jadilali da alhaji cinnaka sarkin fawa ina a wani jadilali ina alhaji cinnaka ina sarkin fawa shigo Allah ya to wannan wannan wannan kwata ka ajiye ta waje kuma kwanta nan wanne ne mai kara a cikin su a walaja ne a wala waya wala Allah ga wata wala ne to kai ne a walaja ga wata wala to sai a dako kaya ni ma ni ma mai kara ne Allah ga ta ka ta tukunda. wato magana ta ku aiki da kai da shi da lami ko Allah ga duk da yake to baran akwai kaya ko akwai don wanka shigo da to ana shiga to ka faɗi magana kai a walida Allah ya wata malam fitowa ne zan tafi dillanci ina zuwa nan filin masallaci sai na tarar da waɗansu kartibi suna ta kokawa ga mutane a tsaye sun ki raba su ban san sanda na kafe keke na na shiga ciki zan raba ba ana kada ka raba kada ka raba fudda karfi za su yar kashi suke gwadawa na ci a ah, yar abin da suke gwadawa ya karfe na shiga dan raba garin rabo da na juyo haka kan a cikin raba ake ba kina ba kaya Allah ta malam ban ƙara ganin su ba sai a gurin biki alhaji naka yana ɗaukan ɗaya haka matan ka nawa ne maroƙi uku ne ana ba su wannan na ba shi wannan na ba shi wannan wuya na kamar da ɗinke Allah ta malam wani zai mare ni ma ina kare maka kallo ni ku kayan nake so in shaida ban shaida ba to Allah da ikonsa sai sarkin fawa yake na ba da keke kuma sai sarkin fawa shiga yake keke na ne to ni ma kuma shikenan sai ya kara min karfi sai na da tabbata na wani Allah gafarta wani ina waɗannan ne kayan wadanda kake magana a kan ga su duk su ne ai ban sai da ko ko hula ban sai ba na fito kenan na a ga rarrabe wannan fada ga Alhaji naka. sarkin fa wannan shine kike naka wanda kike wanda ake naka shine kike naka da ake magana Allah ya gafarta wannan shi haka ne a wajen wa ka sami waɗannan kaya da keken ni a gurin biki aka fito da hannun wa wani mutum hannun alhaji shinaka shi ya ba da shi kari ga makada lagatu a walaja Allah ya wata wala to kuma a hannun wa ka samu kayan nan shi ne mai ba da sun yana ce maro'i faɗi matan nawa ne Allah ya ta malam shiwa shi alhaji sinaka alhaji sinaka eh haka ne duk ya gama ba da su tukuna eh hankali ko faɗa ne na kai kai kai shiru na tambaye ka Allah shi wato kai ka tabbatar kayan nan naka ne Allah ga fata malam duk kayan nan na wani ni yanzu abin da babu keken kawai keke ne kawai bai fito ba amma waɗannan Allah ya fito da su rancin naka Allah shiga fata malam ka ji kayan nan da aka fi tana bayarwa a wajen biki shi a wanda zali ina da'awar kayan nan kayansa ne ya aka ka same su Allah shiga fata malam sayansa ne ne kai eh. har keken ma saya kuma a gurin mutum ɗaya na sai Allah shi a wajen wa a wajen gurgun maki wajen gurgun maki kai kana da shaidu kayan na kai Allah ga wata wannan shaida to wai shaida ka karo da goma yana tsaye na zo da su a gaban keke na kafe keken zan rabon faɗa ina gurin shi ma kuma yana tsaye ake rabar da kayan kyauta a goma ruɗi na kama Allah ya gafarta mana dan wanka an ya dama da ya zo mana ya amfa ya ambace din na yin zo da shi ai ya faɗa ana ya faɗe shi dan shaida naka ina nan karo da goma bai ina nan Allah shi ya ina karo da goma karo da goma ya gafarta mana shigo kwatar da shi wannan kai ba a shigowa da waɗannan kayan. Kai wanka ya kake barin sai na shigowa da makami cikin ɗakin shari'a. Ai kamata yi ka mutum ya shigo ka duba shi kuna ba wani makami a jikinsa. ai ba laifinsa ba ne laifinka ne wani ai susanci ne a yi da zan taɓa da ba su kana allah shi da allah ga mutum kai kai ne karo da goma allah ga mutum malami ne to me ka sani tsakanin alhaifin naka da shi da awon lajar da lali awon da ya tambaye ne ya ce na gan shi ya zo wajen faɗa na ce na gan shi haka na ga kayansa na ce na gan su ka san kayan da na san su waɗanda ina yanzu kan kayan za ka iya shaida su zai shaida daga mutum duba gani wannan wani irin kayan Allah shi su ne waɗannan su ne waɗannan waɗannan suna kariya waɗannan kuma suna gaban kekensa su ne kayan wa kayan awalaja ne da su ya zo ya tsaya ina da bambada ke nan wanka kuma da kayan Allah shi da to sai aka yaya ya gama da bambada ya ce ba mutane ne a raba to dan uwan abokan masu yin faɗin ya ce shi ya haɗa ƙannansa ne suke fadda raini ba mai rabawa a wani ja ita zai raba ita a ba za a ce shi wallahi ba zai bari ana faɗa yana kallo ba a wani ja ina rabawa har ce a wani ja kula da kayanka har keken zai waɗi ya gama rabon faɗa in juya ita kaga ka ina ce kina na ce ko ba nan ka ajiye shi ko ko ne dauke maka ni na taimaka masa muka zagaya Allah ya gafata malama an keken ba ba kayan ba keken wannan haka aka shi kenan a je na sallame ku kaji Allah ya maka albarka koma waje ah, ka waje alhaji Allah shiga mutum kaji abin da shi awalar da Bilal ya faɗa tare da shaidar sa kai kuma na tambaye ka ce kayan na wajen wa ka saya gurgun mage gurgun mage eh. to sarkin fawa Allah ya tabbake har keken agun su ka saya har keken agun su ka saya alhaji eh har keke da kai awalar da alhaji da shi sarkin fawa koma waje ku dakata dan wanka Allah shi lafiya a tura yanzu a lauma da gurgun yaran malam ka je yanzu ka zo da gurgun mage dan wanka sai a shigo da masu kara na gaba Allah shi bodara shi ina bodara ina bodara ita ce mai kara aure ko ita ce ina karguzu barkuzu yana tafe a tambaye ta ga mijinta sai ta faɗi ƙararta da ta yi don ya ji ga mijinki ki faɗi ƙarar da kika yi Allah shi dafa ta malami ne ɗaya muna zaune da shi kullum yan uwarsa maza suna sana'a shi ba ya yi mm. sai na je to bashin kuɗi na kamar na ce yi sana'a kamar yadda yan uwarsa maza suke yi karkuzu sai je ya kashe kuɗin na zo na tambaye shi sai ya ce ya ƙaransa ma ban san inda kotu take ne zan yi ƙararsa gurin alkali sai na ce me ya kawo na kuna maganan kara a ciki sai kuma rufe da duka ya ce ni karasa ko kuma san inda dare ya mu kai kai kai kai gurgunu Allah ga sama ka ji abin da matarka ta ce tana kara ka akan ta baka kuɗi don ka nemi na kanka amma maimakon ka nemi na kanka ka je ka kashe kuma ta maka magana ka faɗa ta duka haka ke yi Allah shiga fata malam har ya ce ma wai shi aure ma da kuɗin kuma kishiya zai yi mu lalle ta yi kara a'a malam ba haka aka yi ba to ya kai. to inda na auren da ban kawo kike ta cikin gidan ba ka daga kanka ta baka kudin eh ta ba ni gata to sana'a take kai dan abokin zaman ka ce ba ta son ka ganka kana yawo ba tare da wata sana'a ba ta je ta nemo kuɗi ta baka don ka nemi da kanka ku ji daɗin zama tare kai kuma ka tafi ka je kashe kuɗin kuma ta zo ta yi magana ta ce ka buge ta haka ake yi to ke godara abinda muka yi magana a gida kuma kai a hannunka nan ba wajen wasa ne. Allah shiga fata mal na san ma gidan matan ma da yake nema a'a kuma ai anya tun da yake dai kai kai ka gudu Allah ga su wato ni na ga alamar sa wurin nan naku akwai cuta a cikin okay okay domin inda wani mutumin kirki ta samu Allah shi gata ita za ta iya taimakon su zauna lafiya Allah shi gata Allah gata saboda haka ina ganin ban ga ni ban ga amfanin tunda kira ya kare ke kina sa a raba ku da shi ni ina son a raba mai ba na son aure a'a ba ta so yayi ba kai tambaya ba ita ta tambaya kina son a raba ku Allah shiga ka ta mana a raba wurin to tunda abin nan ya zama da cuta ni zan kashe wurin ku a'a mala Allah ga ta mala ai wallahi ko mutuwa zai yau sai dai an raba wurin ni kuma ba na son sa malam Allah ga ta mala ya kamata a wannan a rubuta da na zan raba a wurin wannan domin abin cuta ce zaman nasu kar ka rubuta ta na gata malam kar a raba mun aka raba mu wallahi ba rubutu ni za ga za ka mutu dan na ci zaraba ku wallahi tallahi ina son dinke shikenan na raba zan na raba auren ka hukun mutum wallahi wallahi da kar da ma kar kar buta kar kar buta dan Allah kar kar buta ai ya mutu kai kulmi a ce sabon ruwa mana a kuzi bai lai abu kamar wasa kai sabon kai sabon yankan ina ya so mu numfashi ya so mu numfashi ashe ai da gaske yake mutuwa ko zai kudan ah, a kan daga shi kadan kadan daga shi kadan mutamar hulasa wala ah. ina ke ga ai tana nan ita ma tana nan ai ya masa ke ke magana yaji yi magana yaji ko ya ansa yi magana na'am to tafi gidan gidan wani ba za ni kin ga ke dora dan kai mafi fita ban da hannu riga kan eh, saka shi saka shi saka shi ba karbo mu madara ai kana jin ka kana nan kuma a kusa ke amsa ga ta can cire ta masa ga ta can ta taga ke gobe ki ansa karbo mu taga ta na ai na kike a ɗakin shara kike ko a ɗaki na miki ka je kam ai karbo mu a can a nan ɗakin shari'a kake ko haka ne to abin nan wato da na gaya maka na gaya maka ne shi don saboda irin cutar da kake da na so raba ku ne don saboda na ga alama kana cutar amma na ga auren ku kai da bota ba zai rasu saboda haka ka gudu abin da nake so da kai baka da mace sai bodara ke kuma godara ba ki da miji in ban da shi wannan gabu Allah ya kare kina ji ko na hakurin da kika yi shekara da shekaru ni ne masa bi ko gara ki je ki hakura Allah shiga mata mala ai shi ya can kawo shi to ki hakuri in jimala ko ba sai mu koma ba ki hakuri in jimala ina bi ko yana biko malam yana masa biko shikenan na kuma wallahi tallahi Allah ya maki albarka Allah shiga mata mala a bani wata takarda ka bata wata takarda wallahi tallahi kuma ka tafi gida za mu sake rugun tsuma wani faɗa don na ga ta ci sosai ba a ta ji ai ta yadda ta yadda ta yadda kuma wallahi kar mu sake dawowa nan ba za ku dawo ba dama ni ban san abin zai yi haka ba dan na ce ki kawo da ƙara to dama ta na ce ki kai ƙara ta wajen babata kuma sai ki zo ki tawo ki to wajen malam yanzu abin da za ka yi ka rika hakuri da ita matar ka abin da ta samo don ku nemi abin da za ku ci ku zauna tare da ita ku dinga noma Allah ka mutu mana dama kullum ba na barin ta nemuwa ke kuma ki je yanzu dan wanka Allah shiga tumana Allah koma gida Allah shiga tumana a ga yawo ba da ba da tumu a atamfa ita kaji ta kai musu to Allah shi ba su eh. kin ji malam ya ce ya ce a kai miki turmin atamfa eh. jakadiya za ta kawo miki tana godiya a lokacin shaurani ita ta samu a atamfan shaurani to za a yi kuma ka to Allah ya kawo miki malam ku zauna lafiya ku zauna lafiya manya anan to yar mala ai da kun ne ke tun da yake kun zo ka ga da cewa zai mutum sai mu faɗi dan ya dauka ba zai yi ba Allah ya sauri mutuwa kuma zai zai Allah ya sauri kwanta a eh. sannu sannu Allah ya sauri Allah ya sauri Allah ya lafiya da sai a yi da da sai a yi da ba shi kurmi الله ba shi ne ke kafa yadda za ta yi mutum ne yadda za ta yi yadda zai ji daɗi ko ka zauna yadda za ji daɗi to a a a a ni ita yadda za ta yi maka daidai ai kun fi karfin kun fi karfin a zauna gaban ku da kakkiyan kafa dan ka kawun lafiya ina abokan magana sai ina wannan ina alhaji kai kai na gurgun mage alhaji alhaji wane ne allah ya gasa alhaji cinnaka ga shi a zaune sai a awalaja da sarkin fawa awalaja da sarkin fawa bismillah da hankali ba da hankali da hankali kuri kuma da cikin ko bismillah alhaji sun nasa kuma na kuri ga gurgun magi Allah shiga sai ka faɗi mura abin da ka faɗa wa ɗakin shari'ar nan don yi jirgin da kunnansa kaya da ka sayar min da keke kekuna guda biyu da wannan wanda na siya a gurin ka ai ba shi za ka gaya wa ba faɗa abin da ka faɗa min za ka faɗa da yi shi kurum ai ban ce ka gaya ma ba gudun sa na sai waɗannan kaya da ke kuna guda biyu hmm. abin da za ka gaya min kenan an kama shi da kaya waɗanda suke ba nasa ba tare da keke da waɗannan kaya amma shari'a ta tambaye shi ya ce a gurin ka siye haka ne ya kuru ya la ka tattun ya hada wallahi Allah ya ga ta mana in na taɓa ganin mutumin nan Allah ya tsine mana ni duben ne ko ka ko ka ko wani kake zato ne ni ni ba ga ma ka taɓa gani na ba wallahi amma dai baka da kunya shi kai tsaya kai kai ba ma san wannan mugun a gaban shari'a kake ba kai kulmi Allah ya shi kuma ba alhaji nan Allah ya ga ta mana ko ko bai gane ko yana son mani wani alhaji gurgun mage nawa wani a nan garin kai kaga ya ce ba gurin ya shi gurgun mage ya ce ba shi ya sayar maka da waɗannan kaya ba akwai sanar sai Allah ya gafarta mana kana da shaida ina tambayar kana da shaida abun sa ka saya Allah shi gafarta mana da ni da shi muka ciniki da ni da shi muka ciniki Allah shi gafarta mana kaji ku biyu kai ciniki to ka gurgun mage gurgun mage Allah Allah ke kai ka ce ba gun kai kayan nan ba shi ya ga ta ɓaci ya ce a gurin kai saya na nemi shaida wanda zai gaya mun cewar wannan shaidarsa ne ba shaida to kai dan ka da kanka za ka rantsi cewa ba kai kashe sayar masa da kayan nan ba Allah ya muke ka rantsuwa ai a kuci sani ni haka kawai ban taɓa sata ni ban ka taɓa gani na mai yadda shi a ranka wale a ɗora ta ka sata wuri ni amma watakila ko ya ga kama ni alhaji ya ka sani Allah ya shiga sana ku je da gurguma gidan rantsi na rantsi shi kenan ya wanke kansa tunda yake ba shaida Allah shiga wallahi tallahi na tuba yara ta sun fi arba'in a nan gari a wani rangon to nake so ga mun gaskiya kai ka sarwa da alhaji kani mun kaga ga gaskiya a adalci ne ne rashin kafa eh, ne ce na san ba za ka iya zuwa ko ina ka ɗauki abin nan ba amma akwai dai da kai ka same su kai ka sayan mas Allah shi da shi ya sai. Alhaji nawa ka saye su. A huta lafiya. Nawa ka saya nake tambayar ka. Allah ya abin da ya kulmi Allah nawa ka sai waɗannan kaya magana mana naira goma fa naira goma naira goma ka koko duk gaba ji Allah ya gawa murgu ma ya kai haka isa abun ka ko Allah ya gawa mana neman sana'a da za mu ci abinci ne ba kafa ba to shi ne muka yakan ce mu samu abin zai saya shi ne muka dan tura yara ni ba ni ba nufi na sata ba ni ne nake ku samu to kaga ba musu da ce ku ku ba in kuka tsaya kai musu zan muku hukuncin da za ku take ba sake garin ku a wata ba Allah shi Alhaji Allah shi tunda ya tabbata cewa kayan nan dai a yadda ka siye su ka san dai ko barawa ba zai sai kayan nan haka ba. Gurguma gida sa mai ka da laifi kuma na tuba ba a san ka tuba na same ka da laifi tare da kai da alhaji na naka wanda yake sayan kayan ka kai kuma alhaji na same ka da laifin sayan kayan sata Allah shiga mutum wannan bai biya mun da sata ba ne iya kuma amma kai ka san da sata ne a yadda ka siye su Allah shiga ko ka ga mu alhaji shikenan za ku je kurkuku musu na ɗaure ku shekara bakwai bakwai da wata bakwai bakwai da kwana bakwai bakwai da bulala bakwai bakwai a kama su kama shi Allah ya kuma kayan da kuma shiga fita da wannan ka zo kama wannan ka ta ku ja wannan ku fita da shi shikenan kai da ke kanka Allah ya ba shi da Allah ku bashi tafi da haka ka ku kawai daga shi Allah ai daure gindi ne wannan ma wallahi ina cikin masu daga ka na daga ka shege nake wannan kuma Allah kiyaye ka ga abinda nake so da ku sakacin ku ki ja wannan wallahi riko na baya a wurin fada ku tsaya riko na bayar wannan abinda nake so kada ku yadda ku ƙara ganin irin mutanen suna taruwa ana wato matuta su suke tara waɗannan mutanen ai sun koya mana wallahi ban san irin nasu bane Allah ya gafarta malam kuma baya filin ni hakuri ne ban da shi in na gafarta sai na raba inda ake fada ai baya wallahi sai na raba ni ba za a fada ina inda ake shi ba kuma ga ke turo na gafarta Allah ya gafarta yara sai ya tura kai to shi kenan ku je a huta lafiya eh, Allah ya wannan sai a tafi shi. Thank you.